ne ba amma ban da waɗannan abubuwa guda biyu duk wani abin da ka ji eh, kana so na wani ya kauce ya zamto naka ko kuma ya tarwatse ko da bai zamto naka ba to sunan wannan abin hassada mana awal akwai wasu abubuwa da malamai suka ambata hmm. waɗanda su ne suke jawo wa hassada yana daga cikin abin da yake jawo hassada ah, kai mai yin hasada hmm. haka kawai ka kyamaci wani ka kishi ba tare da ya maka laifi ba daga zaran kaji kana ƙin wani ba ya ɓata maka ba ba ya shiga hakkinka ba ba ya ci zarafinka ba ba ya maka wani laifi ba haka kawai ka ringa jin haushinsa to ima maza-maza ka nemi maganin hasada domin hasada a kansa ta kama ka na'am malam awal hmm. ana so musulmi ya damu da kansa ba a so ya ringa damuwa da lamarin waninsa min husnul islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum mutum ya daina shiga abin da bai dame shi ba hmm. wannan kuma ba wai ana nufin cewa wato duk wanda ba ka yin sa kana masa hasada ba akwai kauna da soyayya da Allah ke jefawa tsakanin mutane a junansu ka ji wane ya fi kwanta maka are saboda wasu dalilai ranka ya fi shakuwa da shi ko kuma taku ta fi zuwa ɗaya akan wasu mm. lamura shi yasa kuke kawance mm. to wannan a cikin hadisi manzon Allah sallallahu mm. alaihi wasallama ya ce alqulubu junudun mujannada ma ta'alafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf cewa zuciya daga gantan nan runduna runduna ce akwai farare akwai korare koraye akwai jajaye akwai yan eh, wanka akwai ndc na akwai yan kaza mm. kowace zuciya akwai wato waɗanda suke kawance ciniya da ita mm. manzo Allah ke cewa idan waɗanda suka dace da juna suka gamu sai su yi kawance waɗanda kuma ba su dace da juna ba in su gamu sai ka ga haka kawai kowa ya yi gabansa saboda Allah ke kulla ƙaunar wani a zuciyar wani yanzu ko neman aure ne sau da yawa inda za ka tambayi mutum me yasa yake son barki me yasa yake son jebu me yasa yake son ladidi wato da wahala ya iya maka bayani dalla-dalla akan hakikanin abin da za ka iya gane wata hanyar bayani wani lokaci za ga bakin halitta take da shi ba ba wadata take da shi ba ba wani abin da zai sa eh, namiji ya so mace ko abin da aka saba gani hakan na sa a so mata take da shi ba amma sai ka garan sa ya damfaru da ita zai iya wani lokaci maganar ta ne yake masa daɗi wani lokaci kuma baƙi ma da ake ganin kamar aibu ne a halitta in yi yawa wani irin ta yake so saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke ƙulla zukatan mutane hmm. yadda ya ga dama amma ka ji haka kawai ka tsani wani mutumi ba gaira ba dalili saboda mai yiwa Allah ya bashi wata falala mm-hmm. falalar ilimi falalar dukiya falalar mulki falalar baiwa to daga zaran in ka ji wani saboda ya isa kai ba ka sansa to yi maza maza ka nemi magani domin ciwon hasada ya kama ka Allah cikin alkur'ani na cewa am yahsuduna alama ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima yanzu inda Allah suna yi wa mutane hassada ne saboda wata falalar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su to sai dai fa mutu domin kuwa in dai kana raye mutane ba za su daina ɗaukaka ba ba za ka daina ganin masu daraja ba ba ba za ka daina ganin wasu suna kere maka ba hmm. a'a ga wasu ma faqad atayna ahla ibrahim alkitaba hmm. zuriyar gidan annabi ibrahim Allah ya ba su littafi ya ba su hikima ya ba su mulki mai yawa ina daga cikin abin da yake jawo hasada ko kuma cutar da ima zama zaka rabu da ita domin in dai tana jikinka to fa ƙarshe sai ta kai ka zuwa ga hasada shine jiji da kai da isa jiji da kai kowa a irin nasa fannin ko a cikin malinta akwai jiji da kai ka ringa jin cewa ka haɗu ka dunkule ka ringa rena mutane kana jin cewa wani bai isa ba sai kai a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama girman kai shine ghamtun nasi wa batul haqq shine murda gaskiya kawai saboda wani ne yake yi bai isa ba saboda haka ba za ma mu saurare shi ba balle mu ɗauki abin da yake faɗa sunan wannan abun naka girman kai me zai kai ka zuwa gare shi hassada sannan kuma da yiwa mutane kallon bcc kallon banza kallon hadirin kaji kallon reni haka kawai ka ringa ganin mutane ba su isa ba kai kana jin ka isa waɗannan cututtuka guda biyu sukan kai mutum zuwa ga hasada yana daga cikin abin da ya sa wasu daga cikin manya a garin maka lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su karɓi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba saboda wannan cuta ta girman kai wanda ta haifar musu da hasada kamar da Allah ya faɗa hmm. cewa suka ce wa qalu laula nuzila alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim cewa da dai a ce wanne cikin manyan mutane shi Allah ya bawa wannan annabtan to da za mu iya bi amma haka kawai mutumin da ba wanda ya san shi da isa shi ba wani bane ba haka kawai shine zai zamto annabi da shi zai ringa isar mar da sako daga gurin Allah zuwa ga mu mutane bai isa ba ba za mu saurare shi ba daga zaran kai za ka ringa daukan gaskiya ne a gurin wanda sai ya isa a gurin wanda yake sa'anka a ah, tubawan Allah yi maza maza ka tattara koma ɗanka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin zuciyarka ta gamu da datti zuciyarka ta rigaya ta yi tsatsa tana buƙatar ka yi ƙoƙarin ganin ka yi sabis ɗinta da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama tun gabanin ta yi baƙi wulk da muguwar cutar hassada ɗan uwana yana daga cikin abin da ke jawo a hassada san shugabanci. in ka duba ba abin da mutane suke rigegeniya a kansa hmm. kuma ake iya kowane irin mummunan hali don a ga an yi an cafke shi kamar shugabanci samun dama akan mutane a ce kai ne za ka ringa juya su duk da yake cewa fa a shugabanci nan da mutane suke ta rawar kafa da fatan kowa Allah ya sa a basu manzon Allah sallallahu alaihi hmm. wasallama a hadisi yake cewa وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة shugabancin nan fa amana ce kada ka ringa farin ciki ko ka ringa yi wa kanka tafi ko murna cewa ka samu ka ɗauka cewa shikenan Allah ya maka baiwar duniya da lahira bi a hankali bawan Allah amana ce nauyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka nauyi ne Allah ya ɗora maka in Allah ya baka shugabancin ƙasa kowa a ƙasar fa yana da haƙƙi a kanka hakan nan in shugabancin jiha hakan nan in ƙaramar hukuma hakan nan shugabancin wani ɓangare na rayuwa duk wanda ke ƙarƙashinka suna da haƙƙi a kanka wa innaha yawmal qiyamati la khizyun wa nadama ranar gobe kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mafiya yawan lamuran shugabanci hmm. wulakanci ke jawo wa mai shi za ka gan shi a nan duniya abin ɗagawa abin nunawa abin ɗaukaka amma ranar gobe kiyama za ka gan shi a ƙasƙance kuma zai yi da na sanin da ma a ce bai taɓa kusantar lamarin shugabanci ba hmm. fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala shugabanninmu ya haɗa su da wazirai na gari hmm. waɗanda za su ringa tunatar da su ayyukan alheri in sun kuskure malam awwal akramakallah duk wanda ka ga yana yin hasada fa hmm. yana fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala domin abin da aikinsa ke gwadawa shine mm. shi bai yadda da rabon da Allah maɗaukakin sarki ya tsaga ya ba wa kowa ba mm. yana ganin Allah ne ya masa laifi Allah ne ya masa laifi shi yasa bai bashi ba wato ba wanda yake yi wa hasada yake jin haushi ba idan aka bibiyi zancen a nitse za ga Allah subhanahu wa ta'ala ke yi wa wato rashin arziki da rashin kunya da rashin mutunci na'am Allah ne ya halicce shi hmm. ya samar da shi daga babu kuma ɗan abin da ke ganin na damar wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ba shi domin Allah shi ne wanda yake yin abin da ya ga dama ba wanda ya isa cewa Allah dan ya kai kaza Mm. dan me ba kai kaza ba Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas Allah shi ke zaben wasu a cikin mutane ya zamto ya mai da su yan aika ya mai da su manzanni yanzu malam awal cikin abokananka mm. wato yaushe eh, aka shirya cewa kai ne wanda za a ringa jin aman muryarka kullum a gari kana sanarwa kana shirye-shirye wani ma yana fata a ce ya ganka ne mm. yanzu ni mutumin karkara da na zo daga garin mu ƙauye ci ranin karatu mm. ban yi tsammanin zanzanna a garin nan ba sai gashi Allah ya saka na zauna har na hayayyafa a garin mm. to wa ya tsara mu haka Allah in ba haka ba ya za a ce yau ba kauye shine ke magana a gidan rediyo kuma yana yi wa mutane ma wa'azi mai yiwa ma akwai ɗimbin jama'a yanzu haka suna sauraron abin da yake faɗa wani ma dama yake so a bashi hmm. ya yi tambaya kawai yana ganin in ya samu wannan damar a yau zai kwana cikin farin ciki hmm. duk a hannun wannan mutumin ƙauye wa ya tsara haka Allah Allah hmm. wa ya mai da shi haka Allah Allah wa ya mai da wani wanda ya fi mu haka Allah saboda haka mu ringa haƙuri mu yadda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaga ya ba wa kowa da labarsa malam awal duk mutumin da yake yin hasada ba hmm. idan kai tsamda ranka za ka ga shi ya fi kowa wahalar da kansa shi ya sa malam bahaushe ke cewa girman kai rawanin tsiya hmm. domin duk mai girman kai ya fi kowa wahala domin shi ji yake yi jama'a ba san ko shi wane ne bane ba kokari yake yi ya gwada musu cewa shi wani ne mm. yana gani yana jin haushi yana jin haushin mutane saboda yana ganin ba sa ba shi darajar da ta cancanci shi sannu bawan Allah akan me mutane da ba 'ya'yanka ba ba kai ka halicce su ba Allah ya halicce su da daraja haka kawai kake so sai ka mai da su 'ya'yanka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah ya ce a cikin hadisul qudusi mm. cewa girman kai da isa wato wannan abu ne da Allah ya yafa wa kansa shi kadai ne zai ringa yin abin da ya so hmm. kuma ba wanda ya ce don me yayi kaza daga zaran kai ma kana so ka zamto haka kamar kana takara da Allah subhanahu wata'ala ne idan ka zamto cewa hmm. so kake kai ma ka ringa yin abin daga dama kuma dole in ka faɗa kowa saurara hmm. wannan shine hakikanin girman kai Allah ya ce a hadisul kursi duk wanda ku ya ɗauki kansa a matsayin haka to Allah ya yi alkawarin sai ya kwaye masa zani a kasuwa tun a nan duniya ba a je lahira ba saboda haka mai hasada za a ga ya fi kowa har da kansa hmm. kullum yana cikin bakin ciki saboda dai ba wanda isa ya hana uh, hukuncin Allah wanzuwa ko rabon da Allah ya tsaga ya ba kowa ba wanda isa ya hana wani samun nasa rabon hmm. matsayi da daraja da Allah ya hukunta kowa da zama sai ya zama to idan ya zamto kai kullum cikin damuwa kake saboda kana ganin wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya zama kaza wane ya samu kaza har ma za ka ji wasu suna alfahari suna cewa wane nan ba tare muka tashi ba balau mm. ku tashi sai Allah ya yi ku da dai <laughs> sai Allah ya yi ku daban-daban eh wani ba tare ku tare muke zama muke hira da shi eh da muna kuke zama da shi a hira sai Allah ya ɗaga wani mm. kai kuma ya barka a haka ka haƙura ma da rabon da Allah subhanahu wata'ala ya maka ka hutar da zuciyarka zafin nema fa baya kawo samu mm. kuma zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi mm. wato babbar musiba a ita ce a ce Allah jiha maka hasada domin wanda yake cikin hasada yana cikin musifa mm. yana cikin damuwa abin da aka saba shine idan kana cikin musiba kana cikin damuwa mm. to Allah maɗaukakin sarki zai ringa baka lada sakamakon wannan kunci da damuwar da kake samu eh a cikin alkur'ani Allah ke cewa allazina idza asabatuhum musibatun mm. qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun idan wata musiba ta damuwa damuwan nan ta aiki ne ko ta magana ne ta same su sai mutu su ce dama daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma to masu irin wannan miƙa kauya wa Allah hmm. subhanahu wa ta'ala hmm. su ne za su gamu da falala da rahamar Allah su ne kuma shiryayyu to amma duk mutumin da yake hasada yana cikin musiba to amma musibar da kuma babu lada a cikinta domin kullum zai zauna a cikin bakin ciki hmm. cikin kunci cikin damuwa cikin tunane-tunanen banza sa'an nan kuma idan ya sha wahala a nan duniya sai kuma a rubuta masa ya aikata laifi maimakon a ce a tausaya masa ya shiga cikin kunci a ba shi lada ba za a ba shi ba sannan kuma ga tsabar fushin ubangiji da shi mai wannan ɗabi'a yake jawo kasa kuma abin da malamai suka ce amma fa gano sakamakon bin diddigi da mm. tarihi mutane da duniya baki ɗaya duk wanda yake fama da ciwon hasada mm. to da wahala ka ga Allah madaukakin sarki ya sa yana dacewa a cikin lamuransa kullum a firgice ki kullum a cikin damuwa yake mm. ba zai ma samu su kone da kwanciyar hankalin ya fuskanci abin da ke gabansa har ma iya cin nasara a ƙasa da cimma ruwa ba mm. a'a kullum yana shigaltuwa akan lamuran wasu sai zanto cewa shi wanda kake shagaltuwa a kansa yana bunƙasa yana samun rabansa da Allah ya tsaga masa mm. kuma kuma kana yi bakai kuma kana cikin kunci gashi kuma baka samun naka raba mm. na tabbata lokaci ya ɗan ja amma mm. zan sake amfani da wannan damar roƙe kama na awal cewa dan ba ni dama ma in isa zuwa wata gaba ba wai da na kammala zancen hasada ba eh, sai mu ba da dama wa masu sauraron mu da su shigo wato ita hasara da haganta nan malam awwal idan Allah ya jarrabi al'umma da ita al'umma ta zamto al'umma ce mai hasada to za ka ga akwai abubuwan da za su dinga fatuwa da wannan society din gaba daya eh, abubuwa za su caɓe za su rikici eh domin eh, idan ya zamto ana yi wa juna hasada za ka ga kullum ana kai a rarrabe yake in dai akwai hasada ba magana haɗin kai kuma kowa na jin haushin kowa hmm. ba za a iya haɗuwa a aikin aiki tare ba hmm. balle a ya zamto cewa iya magance matsalolin tare domin hmm. akwai cikin abubuwa akwai abin da mutum shi ɗaya ba zai iya warware matsalarsa da kansa ba dole sai in ya haɗa a hannu da sauran yan uwansa irin abin da bahaushe ke cewa wato eh, jinka ne dole sai an yi mata eh, taron dangi sa'annan a ake ɗaukanta. wato hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabba ilaikum da'ul umami الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس أو لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين من ظل لك شو أقول وصف daga cikin cututtukan wasu da aka jarrabe eh, su gabanin zuwan ko al'ummar annabi muhammadu sun su ɗaɗo sun shiga jikinku manzon Allah yake cewa ina nufin hasada ne manzon Allah yake cewa kaga hasada tana kwashe wato komai na mutum ta hana shi sakat domin in kai hasada na farko dai ba za ka samu karsashin yin abin kanka ba kullum kana shiga cikin hakkin wanda kake yi wa hasada ta hanyar ɓata shi ta hanyar yin maganganu na ƙarya da gaskiya a kansa to ko maganar gaskiya ma ka faɗa kan wani in ma hakan yake a ce yana da wani laifi kuma yana aikata wani laifin to in ka faɗa sai Allah ya kama ka dan waya saka ka sai ka faɗa kada ka ɗauka cewa yadda tsarin duniya take haka tsarin addini yake idan a duniya an baka freedom of uh, speech filin faɗi son ka dai duniya kana damar ka faɗi komai irin yadda muke jin wasu suna maganganu musamman irin wannan kafafe na gidan rediyo sai ka tausaya musu wallahi wani wato abin da yake yi kama da uh, wanda baya sallah kamar in bai wasa ba za a ce da ma ya daina sallah irin dai munin abin da ke faɗa amma saboda bai sani ba hmm. sai ga baya lissafi maza ce walakin da alaikur ra'asa wato tana aske ba tana aske kan mutum bane ba la hmm. aqulu tahliqu ra'sa walakin tahliqu din tana kwashi addinin mutum ne don ka san a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun san wane ne aka yi za a yi wa kayansa gwanjora nan gobe kiyama suka ce a wanda yake talaka bai da komai shine wanda zai zo bai da komai ranar gobe kiyama manzo Allah ka cewa shine wanda zai zo ga sallah ga azumi ga ibada ga ayyukan alheri amma a lokaci guda kuma zai taho da wani kaya tare da shi ya zalunci wannan ya shiga hakkin wancan a magana ya taɓa mutuncin wancan to sai a ce to yau kuma rana ne da ba a zalunci abin da kai ta yi a nan duniya mm. bari a dinga ɗauka ana ba wa wanda ka cutar da harshen ka ko da hannayenka a duniya mm. har sai ka ga mutum an kwashe masa duka ayyukansa na alheri wani ma daga ciki sai ga har yanzu akwai sauran hakkin hakkin mutane a kansa sai a ce a dinga ɗebowa laifukan wancan ana jibga masa idan aka jibga masa ya taru sai a ce kuma a jefa shi a wuta ba in ji ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummunar aikin hasada shine takan hana karban gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga zarar daga zarar mutum eh, ya zamto baya karban gaskiya a hannun mutane saboda rena su ko sai a hannun isassu to kada ya raba ɗaya da biyu ya kamu da ciwon hassada Allah cikin alkur'ani ya ba da labari akan yahudawa mm. cewa ba abin da ya hana su yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ban da hasada allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun allazina atinahum alkitaba ya'rifunahu wa duk wanda aka ba su littafi gabanin zuwa manzon Allah sun san manzon Allah kal da kal sun san komai na siffarsa kamar yadda suke iya gane su to amma saboda hasada a wani kurguri Allah ta hasadan mini inji anfusihim saboda hasada da suke da shi akan manzon Allah a ganin ba shi ya dace ba to wa zai zaba wa Allah abin da ya dace Allah shi ke zaba wa kansa abin da ya ga dama ya mai da shi abin da ya so a wani guri Allah shi alkur'ani ke cewa wadda kasiru min ahli kitabi Lauyar yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min mata ma tabayyin lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri cewa wasu daga cikin waɗanda aka ba su littafi sun yi fatan a ce wato ku yi watsi addinin naku saboda hasada wato abin da yana su karɓan addinin shine hasada ala'awal akan hasada ba zai kare ba na so ne amfani da wannan damar in yi kira ga dukkan masu sauraro na ga dukkan yan uwa musulmi ga kowa da kowa wallahi wanda yake so ya rayu rayuwa mai daɗi a duniya ya sake zuciyarsa ya sake zuciyarsa ya rungumi ƙaddarar ubangiji kada ya ringa hange-hangen abin da ke jikin wani ko ke hannun wani ko matsayin da wani yake da shi wanda ya zamto haka shine zai rayu rayuwa mai daɗi hmm. Allah yake cewa waɗanda muka ba su littafi waɗanda sun kai imani suka yi aiki mai kyau da na nuhiyyannahum hayatan tsayi ba za mu rayar da su rayuwa mai daɗi amma duk mutumin da ya amsa wannan kira da na kawo mana shi daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi zai biye san zuciyarsa shi abin da suke shirya masa shine yake ganin daidai eh, yana so ya ringa morewa ya faɗa abin da ya ga dama to fa ah, ko da yana faɗin abin da ya ga dama mu mun sani a cikin zuciyarsa wallahi cikin kunci yake Allah ke cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ama duk mutumin da ya juya baya wa kirana Allah ce za mu layar da shi rayuwa mai kunci duk wanda baya bin Allah yana cikin kunci yau abin da ake nema mafi tsada a duniya babu kamar a sami happiness ba kuma ya sa ake zuwa yawon shakatawa ba don a sami hafnes ba kuma ya sa jama'a suke eh, kalle-kalle ba don a sami hafnes ba hmm. komai ba kuma ya sa ake shaye-shaye ba don a sami hafnes wanda yake so ya sami hafnes to ya same shi a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu hmm. wani zai ga kamar ustazan nan fa cikin kunci da damuwa suke waya ga baka bawan Allah in ka ji yanda zuciyar da take da daɗi ake cikin farin ciki saboda wato an yadda da kaddarar ubangiji ba a cikin damuwa bawan Allah wani yanzu idan aka ce wane kadai baya yin sa ko wane ya saka shi a gaba sai ga hankalinsa ya yi dubu ya tashi hmm. yanzu dan wani ya ce baya yin ka mai abin damuwa jariri wanda aka haife shi yau uwarsa ta mutu hmm. rashin gatan duniya ya kare masa ba shi ne ba haushe ke ce masa tallaba dubu nawa suke rayuwa saboda haka idan ka yadda da abin da Allah ya hukunta ka yadda da kaddarar ubangiji sai ka rayu rayuwa mai daɗi yan uwana Allah madauke sarki ya ba mu rayuwa mai daɗi a nan duniya da lahira wallahu Allahu alam to alhamdulillah mun gode maka malam sosai da wannan tsokaci ya kai mana game da wannan cuta ta hasada Allah shi raba mu da ita lambar da masu sauraro ku iya turo sakon ku ita ce sifili takwas sifili shida sifili biyu tara bakwai biyu tara biyu ita ce lambar da muke karban saƙonni a cikin wannan shirin na matambayi baya bata wadda dr ibrahim adam umar sina ke gabatarwa ta hanyar amsa muku ku da kuka turo mana sannan da wadda za ku yi masa kai tsaye yanzu za mu ba ku layi masu raro don ku kira mu ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات Lambar da za ka kira mu a cikin wannan shirin na matambayi ita ce sufuli bakwai sufuli shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sufuli takwas sufuli bakwai sufuli tara hudu sufuli uku biyu uku idan ka kira mu za ka same ka yi tambaya mai ma'ana wadda za ta amfani ka ta amfani sauran al'umma musulmi masu saurare أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قرمان وغفلينا أكرمك الله ما دمنا دا متنا فرق وتشكين شو عشان السلام عليكم barka da shigowa barka ina fata alheri ya malam barkanka da yamma a gode ana tambaya na na shi ne yaya mutum zai gane cewa yana da hasara kuma menene maganinta to to shi kenan to mun gode sosai da wannan tambaya taka duk da baka ba mu suna da adireshi ba assalamu alaikum Na'am, barka da shigowa wannan shiri wake magana. Layin ka ba shi da kyau, ka yi haƙuri layin ka ba shi da kyau. Za mu ɓata lokaci a kan ka kuma ba za mu je kyau. Salamu alaikum. Ki yi tambayar ki kai tsaye. Ina miki ne ma fatan ki tambayar ki wajen kunnen nan malam ga masu zuwa gonaki sani da in an tara malam a sai su rinka menene in sun tara amfanin gona sai a dinga ebewa satarwa eh. sai tambaya tambaya ta malam a wata talla ce a ce ake alkohol ta sallar asuba ce ko raka'atai ne fajr to mun gode yanzu mana bari mu amsa waɗannan ah, guda biyun ba mm. to a ah, bari in fara da tambayar bawan allah da ya iyo tambaya yake cewa ah, yaya mutum zai iya gane yana da hasada mm, daga zaran kaji eh, idan wani yana da wata falala baka jin daɗi kana jin damuwa mm. wato kana jin kunci kana ma fatan a ce eh, wannan abin ya bar jikinsa ko ma a ce kai kake da shi in dai ba ilimi ba ne ko kuɗi eh, ilimin da ake aiki da shi ake kuma mm. karantarwa ko kuɗin da ake ciyarwa aka kuma same ta hanyar halal to in dai ba waɗannan abubuwan ba ne mm. eh, ba kake fatan Allah ya kawar da shi akan wani ko su din ne idan ya zamto cewa fata kake Allah ya kawar da shi kawar da su ma wani to ta zamto hasada amma ka ce kai ma Allah ya baka irin wannan kai irin abin da yake na alheri shine ba hasada ba saboda haka za mutum mutum zai iya gane yana da hasada ne ta hanyar jin haushin wani saboda na wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa haka kawai bisa ɗabi'a bai masa abin da ya kamata a ce ya ji haushin ba ba cutar da shi ba ba rike masa haƙƙin sai ba ba wani abu ya masa ba amma haka kawai ya ringa jin zafi da haushin sa ya ringa ganin kamar bai isa ba duk abinda da ma za a iya cewa wana da shi na falla kuma kullum kokarin musantawa yake sannu bawan Allah Allah ya yi maka kana fama da ciwon hasada maganin hasada babu kamar addu'a waɗannan addu'o'i musamman karanta suratul ikhlas ulhuwa kenan da suratul falaq suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq da suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas a cikin suratul falaq zaka ji har Allah madaukakin sarki ya kira hasada da sunanta wa min sharri hasidin idha hasad ina neman tsari daga sharrin mai sharrin mai hasada in yayi in yayi hasada saboda idan ka samu mai hasada mai mummunan baki da mummunan idanu takan iya yin tasiri a kanka saboda haka dole sai kana yawaita addu'a kai ma wanda ake yi wa da kuma hmm. wanda yake shi ma ya yawaita wannan addu'a da Allah ya raba shi da shi hmm. eh, abu na biyu babu kamar yadda da kadar ubangiji kamar da na faɗa cewa Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadrin wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar hmm. cewa duk wani abin da ga ya faru a duniya to fa haka Allah ya hukunta faruwarsa saboda haka baka saka a hana wani matsayi ko daraja ko wata baiwa da Allah ya yi ma wani ya same ta ba saboda haka ka yadda da abin da Allah ya hukunta kai ma kai fatan Allah ya baka naka baiwar sannan shi karan kansa wanda yake da wani ni'imar yana da kyau ya zamto yana ɓoye ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya masa domin idan ya zamto cewa shi ma yana bayyana komai da yake da shi irin mutanen ne yan asan suna da shi kullum shi a karan kansa cikin ƙasaita yake so ya kansa shi ke yi wa mutane bagu. da waɗannan abin da Allah ya bashi ko yake bayyana to kaga wannan shi karan kansa yana cutar da kansa kuma yana kirawo wa kansa hasada a mm. cikin hadisi ingantacce eh, mana albani yace hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istainu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulla sahibi ni'matin mahsud cewa ku yi maza maza abinda Allah ya baku na yi kuke nema na bukatun ku mm. da arzikinku da damar ku ku dinga boyewa domin eh, duk wani abin da Allah ya bawa wata ni'ima to akwai tendency da iya yiwuwar a masa hasada to amma an ka ba a ma sani ba balle a yi maka hasada? to amma dai ka sani wani lokaci idan ni'ima ta kai ni'ima dole sai ta bayyana sai mutane su haƙuri sai tambaya ta gaba eh, ta wata baiwar Allah da ke cewa a yi nasiha ga masu satar amfanin gona hmm. masu satar amfanin gona sun yi asara eh, saboda ka sani farawo wato a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasriqu sariqu ya siriku wa kuwa mu'min mai sata ba zai saci sata ba ba zai sata ba lokacin da zai sata nan sai Allah ya cire masa imani ya kake tsammanin idan kuma a garin haka sai mutum ya mutu zai mutu ba shi da imani ba shi da cikakken imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine ma duk wanda yake barawo manzon Allah yake cewa la'ana Allahu sariqa يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده من ذا الله كتوا الله يسيني مقراو من منن hali, wanda zai saci kwai a yanke hannunsa ya saci igiya a yanke hannunsa ba wai dan ƙwai da igiya sun kai a yanke hannu ba amma dai in suka yi yawa za su kai a yanke hannunsa abin da bai taka kada ya karya ba in aka hmm. kama shi a yi zamto wulakatance a matsayin barawo ya bi shi ya kuma ya cutar da kansa ya cutar da zuriyarsa a dinga kiran ƴaƴansa ƴaƴan barayi ah, bayan Allah ya kamata mu tosiya wa kanmu mu tosiya wa iyalanmu hmm. mu kare mutuncin kanmu mu kare mutuncin ah, iyalanmu ah, shi kuwa mai gona da aka yi masa sata hmm. kada damu duk da yake cewa a ɗauke maka abin da ka nema da zafi to amma ya sani cewa in Allah ya sa aka kawo barawan hankalinsa zai ɗan kwanta saboda zai ga hukuncin da za a yi wa ka san wani lokaci mutum ya yi laifi a kama wanda ya maka laifi da ya fi sudura kawai mu'minin Allah yana sa a ɗauki fansa ne saboda shi ma wanda aka yi wa laifin ya samu hutu a ransa zai ɗan ji ya ɗan sauka kaɗan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa babu wani mai shuka ko wani mai dashe da zai shuka ko zai dasa a ce ɓarawo ya sata wannan akwai ruwayan ɓarawo ya sata ko dabba ta ci ko karashiya ta ci ko ɗan adam ko aljanni ci sai allah ya rubuta masa lada sana'ar noma ita ce sana'ar da mutum in ya yi fa ba fa asara domin ko sacewa aka yi kana da lada a gurin allah idan wata wata wata wata cuta ko wani wata ambaliya ta afkawa amfanin gonanka ka rasa abin da ka shuka nan ma Allah zai rubuta maka lada amma don ginin ka ya faɗi babu tabbacin za a rubuta maka lada kai dai kayi asara don shagon ka ya kone eh, asara ce amma babu tabbacin za a rubuta maka lada amma idan an sace maka bajimin ka babu tabbacin za a rubuta maka lada sai dai abu maka hakkinka ko kuma a baka ladan hakkinka amma amfanin gonarka ko sacewa aka yi in ji bakin da baya karya bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai rubuta masa lada sakamakon satar amfanin gonansa da aka yi hmm. ah, hadisi ne kuma ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayar ah, matar nan ta karshe hmm. cewa wata sallah ce ake yi wa alkunutu hmm. alkunutu ah, kalma ce wacce take da wato harshen damu ana iya ɗaukanta a matsayin dogonta karatu a cikin sallah hmm. eh, hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin alqunut anan gurin abin da ake nufi shine nutsuwa a sallah dogonta karatu a sallah ya zo cewa ana yi wa sarar asbahi alkunutu abin da ake nufi shine doganta mata karatu hmm. sannan kuma akwai sallolin farilla da su ma akan iya musu alkunutu na addu'a ma'anar alkunutu na biyu shine addu'a ana yi wa sallolin farilla ba wai wa sallar asubahi ne kadai ba a'a ba maganan eh, sallar asubahi kadai amma waɗannan saloli ba a musu alkunutu sai akwai wani abun da ya afka wa musulmi babba wanda ya rikitar da su ya ruɗa su ya da hankalin kowa to sai a addu'a ta musamman ko a cikin sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa wasu alkunutu na tsawon wata wata guda ko da ce alkunutu a nan gurin ba zan wuce ba sai na yi amfani da wannan damar na jawo hankalin mutane ana sa wasa da siyasa da wato wani wasa a cikin lamarinsa mm. wani lokaci sai ga rigima man taɗa ka da wani sai ya ce zai maka alkunutu mm. wa yake wa ɗan uwansa musulmi alkunutu ana yi wa musulmi alkunutu ne wani lokaci sai ga shugabanni ko dan sun bata mata zamanin rai sai mu ci bari musu alkunutu ana yi wa musulmi alkunutu ne bawan Allah duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alkunutu yayi alkunutu ne wa kafirai ah, saboda cutar da shi da aka yi kuma nawa nawa cikin cututtuka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa amma manzon Allah ba a taɓa wa yayi alkunutun ba mm. in ba sau biyu ba ah, saboda haka ya kamata mu daina abusing din wani da wata dama da shari'a ta bamu mu ringa saka ta akan kowa a da kawa wani lokaci za a ga idan ma aka yi barazanar za a yi alkunutu sai ga hallan lamar malamai ake cewa kada su yi alkunutu in sun yi alkunutu matukar ba su yi ta a gurin da Allah ce a yi ba ko a tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wani alkunutun ba shi da wani tasiri ko ba abin da zai yi saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu ringa ajiye hukunce-hukuncen shari'a a inda suke a gurin Allah a gurin manzon Allah sallallahu alaihi inda malamai suka rubuta shi sannan akwai alkunutu da ake yi a sallar wutiri idan mutum zai yi wutiri sallar nafilan ƙarshe a cikin sallah wacce a cikin a cikin dare wanda ake mata ko da raka'a ɗaya ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a a bakwai kamar da zo a cikin hadisi hadisin abu sa'il khudri manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda yake so ya wutiri da ɗaya yayi ko mai uku yayi ko mai biyar yayi to a raka'ar ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da jikansa alhassan ibn ali ibn abi talib cewa in zai wutri ya dinga cewa allahumma allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alaik in ana maganan wutri ne to wannan ita ce kunutun wutri wancan kuma kunutu ne da ake yin sa once a while lokaci bayan lokaci sakamakon musiba amma yin alkunutu a kowane lokaci bayan sallar asubahi bidiya ne wallahu alam Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam na'am kai tsaye a ga tambaya suna na muhammad muhammad kai tambaya tambaya na yi ne sallar asuba ba da sai da sallah biyar na rana daya sai washe gari to ya zai zai zai hada su ne da na bayan koko dai zai me yasa baka yi sallar ba me yasa bai yi sallar lalura ne kawai ya samu kamar me a larurar balci ne kai tsawon shi wa yinin yanzu kamar misali tambayar ka ne ba misali da faɗa wasu larurar ne jinya ce jinya ce buru ne ya tashi ba ruwa ba sai ya taimama ba in ba ruwa sai ayo sai mutum ya taimama idan mutum ya taimama zai ya sake ta koko shi kenan a idan mutum ya taimama ba sai ya sake sallah ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya ƙasa a gurbin ruwa ga musulmin da bai samu ruwa ba ko da zai kai shekara goma saboda haka idan mutum ya taimama ya yi ibada ba sai ya sake ba to kada mutum dan rashin ruwa a ce ya zamto bai sallah ba kana jina?

tambaya na farko shine ni ne na sallan magriba bayan na manta ban yi sallan la'asar ba shi ne ne matsayin sallah na tambaya na farko nan tambaya na na biyu wato shine mutum ne je um, yana da mata to shine ba ta jituwa da jatumarsa to shine sai ya je wajen wani malami domin ya ba shi wata addu'a da zai taimaka masa da shi domin garin rinka ta don ganin cewa wato kansu ya haɗu kome ya koma daidai. Na dai addu'a ce da na zamana. Wani abin da zai iya ba shi gaskiya sai dai akwai rubutun da zai ba shi ya biya ba ita mahaifiyar nasa. Hmm. Idan ya ba shi idan ya ba ta kai to shi ne wato za a samu daidaituwa a tsakanin su to sai ya ɗauka sai ya ba ta da ya ba ta kuma ba tare da ta san kan wannan abin ne ya ba ta wannan rubutun so shi menene a matsayin shi wannan mutumin wanda ya yi wa ta wannan wato ainihin jasu masa. To amma da ya batan ta sha da ya batan ta sha an samu daidaiton? Eh an samu daidaiton an samu daidaiton. To amsar ka ta farko a tambayar ka ta farko eh. da kai sallar magariba ka manta shi ba kai la'asar ba ka suna ne gabanin kai magariban ko bayan ka tuna ka a ina zuwa bayan kai magariban ya hakuri bayan ka magariban ne ka tuna ko gabanin kai magariban ne eh, na bayan ka yi sallar magariban ne ka tuna ko gabanin kai magariban ne eh sai da na kai raka ɗaya a cikin na biyu na karanta bismillah na na karanta fatiha na kawo bismillah na yi ruku sai na tuna ban yi sallar la'asar ba to bari ga maka abin da za ka yi a irin wannan yanayi idan ka tuna ne gabanin a yi sallah gabanin kai sallah to ba maganar ka sallaci magariba yanzu sai ka sallaci la'asar ɗin ka sannan ka sallaci magaribar ka ko da kuwa a lokacin magariba ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a gazatul ahzab da ya manta bai yi sallar azhar la'asar magariba isha'i ba da ya tashi sai da ya jero su mm. to amma idan ka manta ne a cikin sallar kana cikin sallar misali kana cikin sallar magariba sai ka tana kamar yadda ya faru kamar sallar magariba eh, raka'a ta hudu ne ba wanda za ka yi raka'a sallar magariba raka'a ta uku ne hmm. mana awal hmm. to sai ka canja niyyar sai ka tashi daga sallar magariba eh, zuwa sallar la'asar ko da kuwa raka farko ka fara a matsayin sallar ah, la'asar ne wannan ah, eh, ko da ka fara a matsayin sallar magariba ne wannan zai yi wa mutane bambara na'am a sani cewa akan iya canja eh, niyya ana cikin aiki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbansa suka canja niyyar aikin hajjin suna kira ne ko ifradi ga waɗanda suka ɗauko niyyar za su yi shi amma ba su zo da abin yanka ba wannan dogon karatu ne da wani ba dole kowa iya ganewa a nan da wuri ba to amma dai ga wanda yake son aiki insha Allahu ya aikata haka ah, amma mutumin da ya tuna kuma eh, bayan ya ida magariba ya magariba to shi kuma nasa hukuncin shine sai ya sallaci al'asar din kadai ko magaribar su mata yi shi kuma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salatin aw nasiyaha mm. falyusalliha mata dhakaraha fa innahu lawaqtuha manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya barci ko ya manta bai sallaci ta sallah ba to ya sallace ta in ya tuna ta lokacin da ya tuna lokacin ne lokacin ta wallahu a'lam na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah To, kai tambaya ka a gurguje ba lokaci. Yawa na wannan tambaya na ita ce malam yanzu ina laifin mutum ya ga kayan ɗan uwansa ya ga kamar yana nan ajiye da kayansa. ga nan abu sai zo ya ce wannan da na dan uwana ne barin dauka ba ni da matsala a wajen kowa to irin ka ga wannan wannan takalmin yayana ne ba matsala in na ɗauka a wajen Allah ya wannan abun take zai dauka ne ya amfani da shi in ya kammala ya dawo da shi ko kuma zai dauka ne a matsayin yanki nasa ta yanke zai zai dauki kamar ka dauki kayan abba dan uwanka daga dara ka yi amfani da shi eh idan ka san dan uwan ba zai samu damuwa ba ko kuma bisa zamantakewa ta gida a na gida ba ta gida ba mm, <laughs> an saba yin haka to irinsa ne wanda Allah ke cewa al-ma'un wanda laifi ne a ce mutum ya zama to yana zaune da mutane ba zai iya bari a yi amfani da wani kaya nasa ba irin misali a ce e, makwabtanki su ce ki ba su garwashin wuta su kunna wuta ba a su a hana waɗan wani bulogari ko yar wata mociya e, a baki baya da aro da Allah su tukato ba a su a hana ko a gida an saba wannan na sa takalmin wannan wannan ba laifi bane ba dan in an saba in ɗabi'a ta saba ana yin haka kuma in an yi ma ba a samun damuwa to wannan Allah madaukakin sarki kasa ne cikin alkur'ani har ma ya zargi waɗanda ba sa ba da haɗin kai a irin haka a cewa yana daga cikin abin da ya shigar da su wuta wa yamna ulul ma'un shine ma'un din amma idan ya zanto cewa mutum ne ya je sabon dinki ka san ba zai so a ce wani ya saka ba amma kuma sai shi zai fara sakawa ko ma ya yi kadan kayan bikinsa ne ko wani kayansa ne na musamman wanda yake kokarin killacewa baya so wani amfani da shi a hmm. irin wannan ka je ka ɗauka to wannan ah, in ka ɗauka ne a gurin da kana da dama dama ka shiga ba za a ce ka yi sata ba domin duk mutumin da ya ɗauki ah, wani abu a gurin da an ba shi damar shiga ba za a ce ya yi sata da za a yanke masa hannu ba sai dai a ce ya yi rashin kyautawa ko ya ci amana tambayar bata ta amsu sosai ba mm. saboda lokaci da kuma ma bai fito da ita sosai ba ah, abu da ya danganta ga al'adar mutane domin akwai wasu guraren da za ka ga yin hakan laifi ne wasu kuma za ga ba hali ili hakan laifi ba ba laifi bane ba ko a yadda muke kazanna a cikin mm. gari mm. ko a karkara kowa da irin zamantakewa su yanzu kaga abin da zaka iya tarayya da mutumin GRA saboda bambanci da mutumin da yake cikin gari kowa da irin zamantakewar su na'am na'am wallahi haka mutum ba mu dakata lokaci ya daga mana hannu sai wani mako idan Allah ya yarda to malamai masu sauraro mun gode sosai da kasancewa ku da mu a madadin Dr. Ibrahim Adam Umar Disina a awal Musa Yakubun kan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أحلامنا قوتنا تبلى حتى ما نعمل للدنيا ونعش